بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى من دين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي آه، قبل كراتم من na ishirini na alfazazi a yau ina tsammanin insha Allah za mu darasi na za mu tashi تحنف دينا فانتح الحق مذهبا وجاهد فيه كل من لج أو أبى ولما على في الأرض قدرا ومنسبا تداعى له الأملاك شرقا ومغربا غرورا فلما استقبله تولد تحنف وثم ذلك ما يكركت إذواء بكتياح دينا أو دين الدين fantaha sai fantaha alhaqa sai nufi gaskiya mazhabar a matsayin shi ne mazhabarsa wato hanyarsa kenan matafiyansa ta hannaba mara ilil haq wa minhu hanif addinul hanif addinin da ya karkata daga shirka zuwa ga tauhidi an ce an samo shi daga al'ahnas al'ahnas shine gwami mutum gwami wanda ya dan karkace abubuwan da suka karkace don ce ta hannafa ma da ani shirki idan tauhid wa mala an an batil idan alhaq wato ya karkata zuwa ga gaskiya wato shi ne zuwa ga addinin hanifiya yi su bin hanifiya ce samha haka wanda su aiki hanifiya addinin musulunci kenan kamar sama ya karkata zuwa ga addinin musulunci dinan ya rike shi a matsayin addini fantaha fantaha bilha yi faƙasa da sai nufi alhaƙa gaskiya malhaban a matsayin wato hanyarsa ita ce matafiyansa amma in faha da hawan shi ne cikewa ko kuma hannuwa wajahada fihi ya yi jihadi ko kuma wajahada ya yaƙi kulla mallajja dukkan wanda ya zurfafa a cikin kafirci au aba ko ya ki gaskiya fihi a cikin addini duk wanda ya saurin kai ya yi kafirci ko ya ki gaskiya to manzala ta kuma yana yakansa ya yaki kafirai da mashirkai har sai sun dawo akan gaskiya وجاهدوا في الله حق جهاده ولما على في الأرض قدرا ومنشبا ولما على يعني ما ذا سما ya كفا kadaran wajen daraja wa mansiban da matsayi fil ardi a bayan kasa ta da allahul amlaku wato sarakuna sai suka kira juna lahu saboda shi wato suka tattaro suka yi taro saboda shi sharkan a gabacin duniya wa magriba da kuma yamma gururan saboda rudi falan mastaqbala su ya suka fiskance shi ta wallafi sai suka juya baya wato da suka fiskanci manzala ta zama sai suka tsorita suka juya ba kamar da ya faru a gazawatul sun gama taron dangi amma a ƙarshe kuma tarwatsewa suka yi ala fil ard ana nufin alal ard fi bi ma'ana ala ba wai a cikin ƙasa ba a bayan ƙasa a saman ƙasa eh, lajja ya zurfafa wa man albaba wa najja walida wanda ya kwankwasa ƙofa ya zurfafa to zai shiga lajja yani zurfafawa wa minhu nujja al-nujja shine kogi mai zurfi inna lillahi ibadan futana qallabu ad-dunya wa khafu al-fitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لأي وطن جعلوها لجة لجة واتخذوا صالح الأعمال في أصحابنا أي لجة يعني bahar, kogi mai zurfi ana لجة Lujja. بنى لخراب الشرك أرفع مسجد تخلفه في الأرض أفضل مع حد فلله ما أحلى مقالة منشد تزينت الدنيا بنور محمد فحلت به في مأمن وتحلت بنى مناسة سما يا جنا أرفع مسجد ما في ذوقك مسلاتي لخراب الشرك بمن روشة وانشركة وتشيني مسلاتي سنة مدينة wanda shi ya fara yi lokacin da ya shiga garin madina daga fili yake wannan filin na aka ce na na marayu ne ya sai shi ya kama wato ainihin gini masallacin abin da ya fara yi wannan masallacin ya zama sababi na rushewa wato shirka don a lokacin aka samu daular musulunci a cikin garin madina wani an yaƙi ana dawowa garin madina an samu aminci ya ce ta kallafa fil arzi manzar sama ya bar wannan masallacin fil a bayan kasa. ay alal ardi kenan ala zahril ard afdala ma'a hadin shine mafificin masaba masaba wato wurin kai kawo kenan shine ma'a had wato daga al'ahad shine sabo wato ya zama shine inda mutane suke kai kawo su je su za su je su da zo a yi sallah a koma a zo a karatu a koma wanda ba ya da wurin kwana masallacin shine wurin kwanan nan ne wurin tarurruka nan ne wajen alƙalanci wajen mikin da sauransu to kaga ya zama ma'ahar kenan ya sa jami'a ko abin nan eh, makarantar sama da zuri ana ce masa ma'ahar wanda ba ta kai jami'a ba wannan masallacin babu wani wurin kai kawo da ya fi shi in ba masallacin ka'aba ba shi ne kawai ya fi shi ya fi shi daraja duk da cewa imam malik shi yana ganin na madina ma ya fi na na kaban daraja saboda maza suna ya ce ma bai na baiti wa mimbari rawar sun yi yabi can da ke tsakanin gidana da mimbari na dausayi na aljanna shi ko wannan wurin kuma yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka sai to rawar kana cikin masallaci dausayin aljanna na cikin masallaci a masallacin ya fi ko ina ce tunda maza suna ya ce da mawdu saudi azikum fi duni fi jannati khairun min ad-dunya ma fi inda za ka ajiye bulalan ka aljanna kawai ya fi duniya da abin da ke cikin ta ga masallacin ya fi duniya da abin da ke cikin ta amma zancen da ya fi inganci masallacin kaba ya fi masallacin wato madina daraja saboda hadisi na wannan sama ke cewa salatun fi masjidi hadha afdal min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram wa salatu fi al masjid al haram afdal min a alf salat sallah masallacin wannan ya fi kai sallah wato dubu a wani masallacin sai dai masallacin kaba ne sallah masallacin kaba kuma ya fi kai sallah dubu ɗari a ganin ka ce sau ɗari kina a dare ya ce falillahi kamin al'amarin sai Allah ma ahla maƙalata munshidi wato mamakin maƙalata munshidin faɗin mai waƙa da yake cewa ta zayyana duniya wato mamakin kawar makalata munshigin ko mamakin da'in makalata munshigin maganar mai waka da yake cewa ta zayyana fi duniya duniya ta yi ado bi nuri muhammadin da hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana nufin hasken sa na shari'a ita ta haskaka duniya ita ta gyara duniya da duniya tana cike da barna da shirka da shan giya da fasikanci da abubuwa na zalunci da ta'addanci da musulunci ya zo sai sai ta al'umma kaga duniya ta yi ado da hasken shiriyar da manzan sun ado da ko ta yi ado da hasken sa wato iya inda yake yana haskaka wannan wurare mun taɓa faɗa manzan sun idan ya yi farin ciki kamar yadda su ana suka ce mun farin ciki ya same shi iskarsa tana haske kamar rana ko wata ɗan jirin goma sha na haka nan yana tafiya haske yana bin ya yi baki guda biyu ya zo yana rika sosai ga shi cikin duhu haske yana ne yana bin su maza su yana haskaka musu da sa da suka zo da suka rabu wannan zai yi nan wannan yana maza su ma ya koma kowane hasken sai da ya rika shi ko sai tafi da wani bangare na haske kaga yana da haske na musamman fahallar bihi sai wato abin nan fahallar bihi ita duniya sai ta saukar da mazala ta sama fi ma'amanin a cikin aminci wata hallaci kuma sai kawa da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sai zama yana cikin me yana cikin aminci falillahi wannan ta'ajjub ne shi ma falillahi fani lamarin sai Allah ma ahla mamakin dadin maqalatan munshidi maganar mai rera waka ko kuma ma a hala mamakin adon makalata munshi, maganar mai rera wato ainihin waka almunshi shi ne mai rerawa wanda ko ba shi yi ba ana ce masa munshi shi da shira shine at-taghanni bi shi'r din taghanna bi shi'r ma an taqa'iduhu in ina a bita da shi shir min zimaru. ko ba ka waka ka ringa rera ta wani fage ne shi ma na ba da gudunmawa wanda ya shafi akan wake يسي تبارك رب خص بالفضل عبده وصانى عن الدنيا الدنية قصده وصيره كيما يخلد مجده تلوز به الأبصار في الحشر وحده ويغرف قدر الشمس بين الأحلة تبارك البركة تصفين يويتا رب مبنجد خص عبده وانا يبتب انتباوة بالفضل دخل tabaraka khairuhu wa dama sultanuhu wa azama sha'nu takasara khairuhu wa dama sultanuhu wa azama sha'nu wato ubangiji ta'ala ya keɓanci manzala ta kuma da falala da yawa yana da wani abu da ake ce masa khususiyat shi kaɗai ke da wannan daraja kamar a shafa'atul kubra babban ceto da kuma auren mata guda tara da sauransu darajoji ne wanda manzon sama yake fanta da su da almakamin mahmud da sauransu da wasila da fadila wasana qasdahu kuma ya tsare qasdahu nufinsa an duniya daga duniya addaniyati wanda take makakanciya wato manzon sama Allah ya kiyaye nufinsa daga duniya shi bai nufi duniya ba kwata-kwata Allah ta'ala ne kare shi lokacin da mala'ika jirgin zo ce Allah ta'ala yana ba shi zaɓi. ya zama bawa annabi bawa kawai bawan Allah ko kuma annabi tarki sai zaɓi ya zama annabi bawan Allah ba tarki ba ya bar wasu annabi Sulaiman sarauta su kaga duniya ba ta dame shi ba kenan kwata kwata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kan kwana bai ci abinci ba ya kan daure cikinsa da duwatsu saboda yunwa a lokacin da sahabbai su dutse da suke saurawa shi kuma dutse biyu saboda yunwa ta takalmi sallallahu alaihi wasallam ina kwanciya akan gayan taburma ta maka shafi shafi a sa taburman kaba ina kwanciya akan gayar da saboda zubulun shi bai nufi duniya sai na wani samun zaka wani ina kwanciya kaza. sai kama kuka Maza ta wani ce wata mai yasa ake kuka ta rasulana tana da sarkin kisra da ruhu suna kwanciya kan alhariri amma kai kuma kana kwanci a kan gaya kara kafirai ne kana kun sai ce amma tarba ya umar amma tarba an takuna da kuma duniya wa takuna lana al-akhira ba za ka yi za a ba su duniya ko a ba mu lahira ba sun su tafi da duniya din mu kuma muna jiran lahira ربنا قسمة الجبار فينا لنا الدنيا وللأعداء أمرنا لنا العلم وللأعداء مالا فإن العلم يفنى أبنا فإن المال يفنى عن قريب لهم ما أبنا فإن العلم فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يفعل ذلك فذاك سوء أما سو دنيا أما سو كديني كمان yace to ba za ka yi zai zama suna da duniya mu kuma a bamu abin nan a bamu lahira ba ko manzo sama da kansa yake a zan cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta ya Allah arzikin Annabi da iyalansa ya zama kutan. wanda ba shi ke cewa kota yau ne abincin yau kawai kar ya aje na gobe kawai duk abin da ya zo shi sama za su shi kashewa yake kawai karar da shi ko ya aje ma ka zo ka tambaye shi sai baka har abin hannu sai ka aje ka zo ka in ka zo kuma sai ka jira sai a kawo na kawo kuma ya sake rabawa in ka matsa ya ce wallahi da akwai da ba zan hana ka ba ni da shi haka manzala ta suna ya rayu to kaga wannan shine shine zuhudu kenan ko su ma ya rasu sulkensa tana jingina a wajen wani bai hude ya je ya karbi sha'ir hafi wanda zai ciyar da iyalan bashi a wajen bai hude ba da ya bada sulke rigan rigan karfensa ta yaki ya rike ta sai an ja kafin ya ba tun da ya rasu aka ji aka ji aka karbi sulken sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan duka abin nan zuhudu ne wato gudun abin nan gudun duniya ne inda ga dama duwatsu za su zama mata ne zinari da azurfa sun nema ba sai ce a shi ba bukata ma kura wa dalbul kibalin shirin mu zahamin annas tili fa a raha ayyana shamari da musu kallon hadirin kaji kawai irin bi damu da su kwata kwata sallallahu alaihi wa sallam ne ma alewa da duniya mai haɗa da duniya kuma ne mai haɗa da duniya wanda ake faɗi tashi a kanta. ta ake fushi da makami a kanta ake kinnaji saboda ita ake shila saboda ita ake fada yan uwa su ta adawa saboda ita shugabanni da sauransu ai ta zalunci saboda duniya amma za su sama shi ba wa tsare ta Allah ta'ala ne ya tsare shi Allah bai tsare ba za ka samu wannan ba wa sayyarahu kai ma yukhalli da majdahu talutu bihi al-absar fi al-hashi wahdahu wa sayyarahu sai Allah ta'ala ya mai da shi talutu bihi al-absar ya zama na gannai idanu suna fakewa biki da shi fil hashi a taron alkiyama wahdahu shi kadai wato shi kadai ake gani alkiyama me yasa mar haka kai ma yukhalli da majdahu don ya dawwamar da daraja ba wai a duniya kawai ke da daraja ba har a sai alayen ya zama na an shiga tashin hankali da matsaloli ana son Allah ta'ala ya zai hisabi kowa ya san matsayinsa kowa hankalin sai kan manzala ta kuma shi kaɗai ne zai iya wannan abu ko shi kaɗai ne shi a shafa'atul kubra shi ne mai almakamun mahamud matsayi abun yabo ranar alkiyama wa min da fata hajjar bihi nafilatan laka asa an yam'aka rabbuka makamun mahmudan Allah ne ba shi wannan wannan matsayi aka zo wurin sa ko yace ha ana da ana wannan dama na wani yaje roki Allah kuma aka zo aka ceci mutane a farfajiyar kiyama aka musu hisabi sai zama kowa idon sai na fakewa ga manzo da sallama shi kadai a taron alkiyama wannan kuma don ya zama shine shugaban halittar a duniya da lahira gaba daya ya faɗa cikin hadisin sa ana sayyid wa ladhi azimul qiyamah wala faqat ne shugaban yan adara na alƙiyama ba alfahari sai ce sabai kun san ya yasa ya ce a sai fara ba da kisan tashi alƙiyama za a kusan ko da rana tsakaninta da mutum biyu ce min ɗaya ba domin ya dinga su ba kowa gwargwadon aikin ba a shiga bakin ciki da tashi hankali a zo a nemi mai ceto ba mai iyawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare yace wa yu'rafu qadru shams ana sanin darajar rana bainal ahillati tsakanin watanni jam'u hilal a ahilla tsakanin watanni saboda za ka gane matsayin rana idan ta bullo a tsakanin watanni ka duba wata in rana ta fito ba za ka ganta sai in ta faɗi sannan sai ta fito saboda rana ta fi ta fi wata wato za sama ma za ka kwatanta daraja da sauran annabawa to shi kamar rana yake sauran annabawa kuma kamar watanni ko ka ce taurari ma ka annaka shamsun wal muluku kawasibu iza tsala allan yanzu min hunna kaukab kamar rana kake sauran sarakuna kuma taurari na nabin da ake ibn umar idan rana ta fito ba za ka ga wani tauraro ko guda ɗaya ba ba ka daraja masa Allah su a ta hali izhabil manakir urfahu wa awwadana an waqifil qadr kaffahu wa jaa bihi fil hajj yaqdumu ilfahu tarahu imaman biyu na khalfahu wa qad nushira uwa a adallahu ataha li izhabil manaqiri urfahu ataha maza su ya ƙaddara ko ya shirya urfahu alherinsa da izhabil manakiri don tafiyar da munanan ayyuka urfahu alherinsa da yake yi don ya tafiyar da munanan abubuwa na shirka da na sabon Allah kuma ka wasu ka dinga musulunta saboda kyautar da mazala ta sama yake wa awwadana ya musanya mana kaffahu tafinsa an waki fil qadri daga makon ruwan sama wato maimakon ruwan sama yana zubar da ruwa to shi kuma yana ta zubar da kyauta da hannayen kai gashi ya miƙa wannan ya miƙa ya miƙa wannan a makka ba a yi fatawar makka da ya dinka ba da kyauta aka nanne mai shi sannan mayafin sai fani ya ba wannan ya dumbulo ya ba wannan to ma'ana yana kyauta kamar yadda ruwan sama yake zubowa daga sama wakif Shi ne mamakon ruwa alƙadar kuma ruwan sama din ake nufi almatar amma asalin alƙadar shine digon ruwan digon ruwan waje abihi fil hashri Allah ta'ala ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi filhashiri a taron alkiyama ya qadumu ijfahu yana gabatar abokaninsa wato annabawa shi ne a gaba tarahu imaman za ka gan shi yana shine liman yana gaba wan nabiyuna khalfahu sauran annaba kuma suna bayansa ne jagora yana tafiya ana binsa kamar shugaban kasa ya tafiya ana binsa a baya to haka dukkan sauran annabawa suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taron alkiyama wa kan nushirat alamun an baje wato tutocin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azallati kuma ta yi wa dukkan sauran tutocin annabawa inuwa wato ta kere su ta rufe su kawai sai dai tutansa za ka gani kawai sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah yana da raya ya tabbata hadisi raya wata tuta da yake da ita ta musamman wanda zai daga ta ranar kiyama a ko ina haka za ka hango a ko ina yana daga cikin khususiyarsa tutar sai ta tafi kowace tuta yace laqad ajaza al-aba'a ila dushirkihi nafa da'iyad dunya bi shiddati nafsi وإذ رد من حتى أصادق كرهه تقدم والبشرى تلوه بوجهه تقدم مخصوص بحب وقلة لقد أعجز الآباء إيلاد شبهه haifan girinsa a jazal aba a ya gajiyar da iyaye ba wani wanda ya haifi irin manzon sallallahu alaihi wasallam duk ya kokarin ka baka isa kafi irin sa wa ajmal minka lam aini wa afdal a duniya da tashi mata ba za su haifi irinsa ba to mazan ma haka nan al'aba maza iyaye maza sun kasa haifuwan irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai ila da mun wuce wannan kalma a can babu muka ce bayi ne ake cewa to ke amfani da wannan kalma da cewa yin mauli da shirhi da kad ajaza al'aba a da shirhi haifan irinsa na fada'iyar duniya ya ya kore ya kori da'iyar duniya mai kira zuwa ga duniya shine iblisu shaitan kenan bi shiddati nafsihi da tsananin tsawansa da taka jibril tsawa sai kauce ba shi wuri na ma shine zai ce kaso duniya wai zai na kawata maka ita yana karutin ka magarrun billahi zaru ka abin nan abin nan shaitan zai zo tarudin ka nuna maka duniya wani abu ne har ya zo ya zo ba ka shiga kamar yana sama da ya takawa shaidan da sai kauce kawai ni sai ya sashi ya so duniya ba za a sama zuhudun sai ya fi ƙarfin shaidan wa iz da min hatsawa sadiku wa iz yayin da sadiku kurhihi magaskancin kin duniyarsa radda tsawa ya mai da biyayya min hada da duniya wato kin da yake wa duniya ya sa ba zai taɓa yi wa duniya biyayya ba saboda baya son ta kawai ta yi biyo ta biyayya yanzu ko mutum ya ce ka tsarge shi tsarga na hakika akwai abin da zai gaya maka ne ka bi shi sai dai baka tsarge shi na hakika ba don ka tsargi duniya shi kenan ba ta isa ta tunkura ka ba ba ta ita ta ja ka ba taqaddama ya gabata wal bushura al bishir taluhu wato yana ainihin kalli biwatihi a fiskarsa wato tafiya kawai ya bar duniya a baya albishir na alaman darajoji suna ainihin ƙyalli a fiskan sakawa kai ko wa Allah na gari ka gani ka duba fiskan sakawa akwai alama hasken imani ballanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqadduma mahsusi irin gabatuwan nan na abun keɓancewa bu hibbi hubbin da soyayya daga Allah wa kullati da kuma balalantaka shine kauna na kai matuƙa Allah ta'ala yana son sai na kaunansa kuma ya gabatar da shi akan sauran al'umma أخفنا على أمداده نستبيبها فنعتز كالأغصان ما ترقيبها نقول وقد طالت وقام خديبها تطاولت الأمداه وازداد ديبها ولو أنها لا تنقضي لاستقلت أكفنا منتم على أمداه أكن يبون wato kullum muna yi shine al'ukuf kenan lizintan abu ka kifu akan abu da mun kifu akan yabon manzana ta mun duk kuma kenan akan yabon manzana ta sama babu yankewa nastahibuha ko muna jin dadin yabon muna yabon muna jin daɗi fanatarsu mu dinga rawa kal agasani kamar rassa ma sara'ibuha wanda ɗanyen ganyenta yake takama wato muna yabon manzo muna rawa kamar yadda wato ganyen abin nan reshi ya yake ta ainihin takama iska tana mai tana fitfina shi sai kan ba ma rawa A <laughs> amma lokacin muna karanta ishiriniya da waƙinta idan an zo nan fana tazzu kan a ga sani masu raɗi buwa kowa sai ya girgizar zumin sai ya tashi a wannan a wannan da kuna waƙa ishiriniya نقول وقد طالت وقام خطيبها نقول muna فدا wa طالت حقيقه wato ribon nan yayi tsawo an dade ana yin sa wa qama khatibuwa me yin huduba din kuma ya tashi a tsaye yake rera wannan yabo din to sai mu ce tadawalatil amdal amdahu yabon nan ya tsawaita wanda da ibuha kuma dadin yabon sai karuwa yake yi walau annaha la tanqabi ba don cewa yabon manzala sama baya karewa ba latta kallafi da sai mu ce yabon yayi kaɗan dama baya karewa ba kaga ba za ka ce yayi kaɗan rikin da kai dai ba za ka ce yayi yawa ba ko ba ka ce yayi kaɗan ba so da haka eh, duk yadda kai bi manzala ta sanama sai dai ka taƙaita kan abin da ka sani kawai sai dai ba a son wuce gona da ilimi abin da baka da ilimi a kansa kuma karka faɗa a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gani a nan damu tsayawa mai tambaya taluzu bihi al-absaru al-absaru idanu taluzu bihi suna fakewa da shi fil hashri ya taron al-qiyama wahdahu shi kadai kowa ido yana kan sako idan wani babban mutum yana wurin taro kowa sai yana mai yana kan wannan mutum in wani wanda ya fi shi kuma ya zo sai ya zama mai sai ya zama wani miskini kawai sai wa nan a ta ya kaddara ƙurfahu alherinsa li izhabil manakiri don tafiyar da wato munanan abubuwa wato yana ta alheri don tafiyar da fasadi da barna da shirka da sauran sau da haka kyauta yakan sa ne yakan sa a kau da barna yasa wanzu Allah yana alheri yana da'awa suka shiga musulunci da sababin alheri na ma ce maka marwaci ne kai to baka da wani jima a cikin jama'a magana kabara ce tasiri sai waye wa awwabana ya musanya mana kaffahu tafin hannunsa an wake shi ne, mai babban ba ko ko